Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 28 ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa kwararru a fannin tattalin arziki a Najeriya na ci gaba da tafka muhawara kan tsawaita wa'adin cire tallafin man fetur da gwamnatin kasar ta yi zuwa watanni sha takwas. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyar matasan lauyoyi ta maka mahukuntan kasar a kotu sakamakon rashin ganin alamun biyan diya ga iyayen ɗaliban nan kimanin ashirin da gobara ta kashe a birnin Yamai bara. Kama kowace ranar Juma'a yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba yakubu makeri shugaban rasha vladimir putin ya faɗa a yau juma'a cewa amurka da kungiyar nato ba su magance damuwar moscow ba a wannan damarwa akan ƙasar ukraine kremlin ta ce kalaman na putin ta wayar tarho tare da shugaban kasar faransa emmanuel macron yana kalubalantar matakin diflomasiya da kasashe yamma ke dauka cewa matakan ba su duba damuwar rasha ba a kan fadada ƙungiyar nato da hana jibge kayan sojan ƙawancen a kusa da iyakar rasha da kuma kasara ayyukan dakarunta a gabashin turai jama'an amurka da na nato sun yi watsi da waɗannan bukatun amma kuma sun ba da bangarorin da za a iya tattaunawar a kai wani jami'in fadar shugaban faransa ya faɗa a yau juma'a yayin hira ta waya tsakanin macron da putin cewa hirar ta jaddada batun kwantar da tarzoma da babban ɗan diflomasiyyar rasha ya yi ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce rasha ba ta son yaƙi da ƙasar ukraine amma kuma za ta yi duk mai yiwuwa ta kare muradun tsaronta a kan yamma idan buƙatar hakan ta taso ita kuwa kasar china ta zuba ido ne tana kallo tare da sha'awa game da takaddama da ke faruwa tsakanin rasha da kasashen yamma a ukraine girke sama da sojojin rasha dubu ɗari a kan iyakar ukraine yana ci gaba da haifar da damuwa tsakanin kasashen cewa kremlin tana shirin aiwatar da gagarumar mamaya batun da ita rasha ɗin ta musanta kasashen na yamma sun yi barazanar kakaba manyan takunkuman tattalin arziki idan moscow ta kai mamaya akan ukraine idan yamma ta yanke ta shin rasha za ta iya komawa gabas wurin china domin samun taimako tambaya kenan da farfesa steve chang daraktan china institute a jami'ar london ya ce a shirye beijing take ta shiga wannan dambarwa ya ce china a karkashin shugaba xi jinping tana da manufa karara ta baiwa duniya kariya daga ayyukan kama karya kada ya ce china a jagorancin shi jinping ta yi imanin ita ce babbar kasa ta gurguzu kana tana taimakawa kasashe masu da gurguzu a don haka rasha a jagorancin vladimir putin tana da cancanta iri biyu na samun taimako daga kasar china wata kotun tarayya ta yi watsi da wani shirin bada hayan miliyoyin eka a mashigin tekun mexico domin haƙo mai a tekun tana mai cewa gwamnatin biden bata yi la'akari da illan da wannan abu zai yi akan hayaƙin da ke dumama yanayi ba lamarin da ya saba wa dokar kare muhalli hukuncin da alkalin kotun gunduma ta amurka rudolf contreras ya yanke a washington ya mayar da shawarar ba da hayar zuwa ga ma'aikatan harkokin cikin gida domin ɗaukar mataki na gaba alkalin ya ce ya rage wa ma'aikatar ta yanke hukunci akan ko za ta ci gaba da sayar da wurin bayan sake nazari ko ta janye ko kuma ta ɗauki wani sabon mataki kungiyoyin rajin kare muhalli sun yi na'am da wannan shawara da kotun ta yanke kanan suka ce hukuncin zai baiwa shugaba joe biden wata damar aiwatar da gangamin yakin neman zaɓe na daina ba da haya akan ruwan tarayya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a kasar malawi sun ce akalla mutane goma sha tara sun mutu kana sama da wasu ɗari sun samu munanan raunuka a cikin gundumomi goma sha biyar bayan sama da mako guda da aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya mai yawa shugaban hukumar kawar da bala'i ta kasar malawi charles kalimba ya faɗa a jiya alhamis cewa ana buƙatar abinci cikin gaggawa ga mutane da suke zaune a sansani ya ce hasashen da hukumar hasashen yanayi ta yi na nuna za a shiga wani yanayi mai yawan ruwan sama wanda hakan ke nufi za a ci gaba da samun ruwan sama kamar da bakin kwalliya kana mutane suna bukatar inda za su zauna amma ya ce ana bukatar abinci fiye da matsugunan domin baiwa mutane da ke sansanin sama da mutane dubu ɗari biyu a cikin iyalai dubu arba'in da takwas wanda galibinsu suka rasa su ne lamarin ya shafa sakamakon barnar da guguwar ana ta yi a cewar ma'aikatar kula da kawar da bala'in a ƙarshe cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka ta faɗa a jiya alhamis cewa rigakafi na uku daga pfizer da modena ka iya taimakawa ainihin wurin rage kwanciyar asibiti ga mutane masu raunin garkuwar jiki sakamakon covid-19 sama da alluran rigakafin pfizer miliyan ɗaya da rabi ne suka isa ƙasar habasha daga amurka a cikin wannan lokacin an samar wa kasar da ke afirka ta gabas wannan zubin alluran ne a ƙarƙashin shirin covax shirin ƙasa da ƙasa da ke ba da tallafin rigakafi ga ƙasashe matalauta domin samar da daidaito wurin ceto rayuka ofishin jakadancin amurka a habasha ya ce an shigo da rigakafin ne sau biyu a ranakun 24 da 26 ga watan janairu adadin da ya kai rigakafin da mutanen amurka suka baiwa habasha zuwa miliyan 6.1 tun daga ranar 17 ga watan yulin shekarar 2021 A gaida baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. A Najeriya ƙwararru a fannin tattalin arziki suna ci gaba da tafka muhawara akan alfanun tsawaita lokacin da mahukuntan ƙasar suka ce za su cire tallafin man fetur. Duba da cewa sai fa majalisar dokokin ƙasar ta sake yi wa sabuwar dokan man fetur ɗin kwaskwarima. wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi nazarin wannan batu a rahoton da ta aiko mana wa'adin watanni goma sha takwas da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta yi kafin ta cire tallafin man fetur ya ja hankalin kwararru a fannin tattalin arziki duba da yadda tuni har an yi dokar da ta mayar da ma'aikatan man fetur kamfani mai zaman kansa. Wasu na ganin wannan mataki ta siyasa ce kawai ba wai an yi domin al'umman ƙasa su amfana ba. Shu'aibu Idris Mikati yana cikin masu irin wannan tunanin. Idan kika duba hukuncin da gwamnatin tarayya ta yanke kusan za a ce an mai da wannan abin maimakon a ɗauke shi matsayin a harkan tattalin arziki an mai da shi a matsayin siyasa ana tunanin zaɓe ya zo to ba yanzu ya kamata a cire ba saboda in an cire wannan rangwame talakawa na iya yin fushi su ki zaben yan takara ko na karamar hukuma ne ko na jiha ko na gwamnatin tarayya a wannan jam'iyya da take ci amma ni ina ganin daga lokacin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya hau zuwa yanzu muna maganan shekaru shida kenan ko bakwai anya za a ce wai ba a fahimci cewa akwai bukatan a cire tallafin nan ba anya za a ce wai an yi shekaru bakwai an kasa daukan matakan da ya kamata a aiwatar don a samu cire tallafin nan a ce wai sai nan da watanni goma sha shida ko sha takwas za a cire anya wannan tunani ya yi daidai ko kuma wannan uh, hujjoji da aka bayar sun yi daidai ba kuma wai an kasa ba ne. Amma a lokacin da yake nashi nazarin ƙwararre a fannin fasahar kasuwanci Nasiru Shu'aibu Marmara ya ce inda gwamnati za ta dage ta cire tallafin a yanzu zai zame wa ƙasa alheri nan ba da jimawa ba. Ban goyi bayan kada cire tallafi ba. To na san cutuwa ce. Kamar ina 2012 ka yadda a sayi mai 140 yau ka zo kana saya 165. An ce za a sayi mai nawa 145 naira. To yau gashi man nan da baka saya 145 ka zo ka sayi shi 167. To ina tabbatar maka da irin wannan yanayin inda tattalin arziki tafiya da irin inda population din mu ke karuwa da man din mu na foreign essence ke karuwa dependency din mu akan waje ke karuwa. Man nan idan baka je ya kasa shi ɗari uku ba yanzu to ina tabbatar maka da in har ba Allah ne kiyaye ba nan gaba sai ka je kasa wannan man ɗari uku bayan kuma ƙasar ta yi asara wasu kudi masu yawa to yanzu ma in aka zo aka ci gaba da biyan wannan tallafin man da kake siya ɗari uku misali in ka sake so ka zo kasa sama ɗari uku. Amma ga tsohon shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa Comrade Isa Tijjani ya ce dama batun tallafin yaudara ce kawai. Idan aka ce yaudara ce to kere na yawo zabo na yawo amma da dama bahaushe ya ce muradin dara a kasa mu bukatar mu shine kar a kara kuɗin man kuma ba a kara ba saboda haka wannan gwamnati karkashin shugabancin muhammadu buhari mun gode mun sa ido kuma muna so mu tabbatar masa da cewa karya da karerakin da ake masa cewa matatunmu ba za su iya gyaruwa ba karya ne mun san yadda za a yi su gyaru. Abin jira a gani shine tsawon lokaci da majalisar ƙasa za ta ɗauka wajen sake yi wa dokar man fetur kwaskwarima har a kai ga tanadin naira tiriliyan uku na biyan kuɗin tallafin a shekara ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A kaida Madina Dauda, za mu rufe taskar rahotannin nama jamhuriyar Nijar. Kungiyar lauyoyin matasa da ake kira a jan a takaice ta maka hukumomin kasar a kotu sakamakon rashin ganin wasu alamun biyan diya a yayin ɗaliban nan kimanin ashirin da gobara ta hallaka a birnin yamai a watan afrilun bara wakilin murya amurka a yamai sulamu barma ya aiko mana ƙarin bayani watanni akalla tara bayan iftila'in da ya afkawa makarantar firamaren unguwar feyi ba da ke birnin yamai har yanzu iyayen yaran da suka rasu sanadiyar wannan gobara na jiran jin wani abu daga wajen hukumomi game da batun biyan su diya lamarin da ya sa suke ganin alamar nuna halin ko in kula kan wannan batu da ya jefa ɗumbin iyalai cikin halin damuwa malam abdullahi musa shine kakakin iyayen yaran da wannan gobara ta ritsa da su shi wanda ya rasa ɗanai to duk abin da za a baka a duniya ba a biya ka ba shi gwamnati uba ne na mutanen Nijar. ka san yin abu ya faru in aka zo aka yi bincike ana iya a ba da sakamako a ce wannan abun ga abun da ya kawo shi to mu uwan ya habbisa yanzu san canga da nake yi babu wani wakili na gwamnati ko gwamnati shi da kai dai a zo a ba mu haske ga abin da ya faru ga yaran ku gashi har yanzu babu wani wakili kamar irin wannan abun idan ya faru in kamar kasashen aka ci gaba ne ba mu za mu neman gwamnati ba su ne za su neman mu saboda sun san haki ne a wani yunkurin kwato hakkin waɗannan mutane kungiyar lauyoyi matasa wato association de jeunes avocats du niger ta shigar da kara a gaban kotu metar mustapha hamidu na daga cikin lauyoyin da ke kare waɗannan mutane to uwaye yara an tanko victim prejudice da ka samu shine kana gayi a gyara maka Ɗalibai da suka rasu ashirin ne lokacin da aka yi abun nan daga baya wata yara su a likita kenan yanzu su ashirin da daya ne uwayen abun da suke bukata wanda ya faru na kai a sake yi shi kuma paske su su ne sun san ciwon da sun kashe suke ba su son wani baran da kuma ya ji ciwon nan ta hanyar wannan kara iyayen yaran da suka rasu na zargin hukumomin birnin yamai da gwamnatin nishar da hannu a faruwar wannan al'amari sakamakon rashin mutunta ka'idodin kafa makaranta da na tsarin gina azuzuwan karatu ka'idodin gina makarantu da yadda ya kamata a gina su akwai wani doka ya gaye shi makaranta bai kamata a yi shi gurin da akwai circulation ba bai kamata a yi shi gurin da akwai kasuwa bai kamata a yi shi gurin da akwai hanya yana wuce bai kamata a yi shi kusan hilin jirgi amma in kun diba ekol in nan da ya kone gurin da an gina shi wannan doka ba kiyaye shi ba an zo an sa yara bisa hanya suna karatu motoci suna wuce mutane suna wuce kuma class and pilot mu wanda mun shiga da kara kanshi shine vildo nyame hukumomin nyame akwai minister kuma gwamnatin niger parce que su ne suna autorité de tutelle su ne suna suna gai yadda ya kamata a bada karatu na nemi jin matsayin hukumomin ilimi akan wannan batu sai dai haka bata cimma ruwa ba yayin da bayanai ke nuna yiwuwar kotu ta fara zaman sauraron bangaren matsalolin da ke wannan fafatawa a ranar biyu ga watan fabrairun da ke tafe sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mumuni barma yanzu kuma ga muhammad awal garba da rahoto na musamman Show, this, transport life, Sagat, and this picking then Abuja market, the central market, they run. Is that in the oil oh, military run? Now they talk and by right. Wannan tashin hankalin da a birnin Boye ne rikutan jihar Kudu maso yammacin kasar jamhuriyar Kamaru garin da masu ta da kayar baya suka yi katutu anda suka hana wa ɗalibai yin karatunsu da ma tusasa musu halin yanzu dai masu ɗauke da makaman sun shiga wata makaranta wanda suka fito da ɗalibai waje kuma suka yi musu zindir ga kaɗan daga cikin eh? eh? ku cire kayan ku eh, ku kwabe kayan ku gaba ke daya kai kai kai ku zo nan ku cire duk kayan da yake jikin ku kai wannan mutum zo nan ka cire dukkanin kayan ka ni malama zan harbe ku ku ne ɗalibai waɗanda kuka ce za ku yi karatu ku dukkanin ku ku daga hannun ku sama ku koma ta can ɓangaren. Yes, yes, put your up. On and up, on and up. Have you shoot to kill a married dieting? Masu ɗauke da makaman da yi su ne suke faɗin wannan kalamai haka zalika sun shiga babban kasuwa na birnin bola suna ta harbin kan mai uwa da wabi haka. Unateka mjina transport live, Sagat, Hindi na pick and then Abuja market, the central market, they all run. Is all military all run? Now they talk and by right. I'm here, I talk and if you nothing, no life here them. I be all don't swear out my life. Suna cewa duk mun ni sojoji ina wannan al'amari dai yana faruwa ne a daidai lokacin da ake gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka a kasar jamhuriyar kamaru kuma wannan jihar ta goya tana ɗaya daga cikin jihohin da suka ɗauki baki 'yan kasashen waje waɗanda za su buga tambola musamman a birni na biyu a jihar mai suna garin Limi mutuzar kilomita tamanin daga Mimin Boya. Na tambayi Alhaji Garba dan kungiyar wanzar da zaman lafiya ne a kasar jamhuriyar Kamaru a bangaren gwamnatin kasar kan wannan hatsaniya ga yadda hiran ta kaya. To kasan tun da ike mutane ne masu ko suke yi sai an watse a waje sai su zo su kawo hatsa hari to amma duk da haka dai gwamnati na kokari ya kawo Eh, dakatar da wannan irin abubuwan da suke ke faruwa wa al'umman shashin northwest da southwest cutu a shashin din boya domin kuma suna nema ne su bata wannan wasan kwallon da aka tsara a wannan birnin ɗin shi isa gwamnati ta cin gaba da bincike gwamnati na ƙara tsaro a hanya yanzu an kara. sojoji sabila da kada irin abu haka na ya ci gaba da yiwuwa sabila da kariyan wannan wasan kullun da kamar ta shirya ko san cewa wa'annan mutanen tun da ake wannan shiri suke nuna bakin su ga cewa kamaru kada ta karbi wannan bakoncin wasa to ba da za a yi ina cikin eh, tsari na masu mugayen hali da yake ba rigan sojoji kuma ba a goshin su ike rubuce cewa su wa'annan 'yan ta'adda ba ne. to ya kake ganin sakacin da sojoji ko mutane jami'an tsaro suka yi wajen ba su iso da wuri ba har wa'annan suka wannan barna kuma suka tafi a wajen. kasancewa ba a rasa wa'ansu mugaye ma a cikin sojojin din amma labarin da suke kafin su samu labari su riga sun aikata alhaji habibu inuwa shi kan ga launi ba jiyau ba yana ɗaya daga cikin waɗanda masu ɗauke da makamin suka tsare motocin da suke ciki kuma suka kwantar da su ga irin abin da ya labarta mini. Ede, eh, dai mun dai abin da zan duwala mun tashi ba min da karfe biyar za mu dawo duwala muna fita 'yan sandan kamaru suka tsayar da mu suka caje mu suka tambaye mu takardun mu duka mun ka baya suka sake mu muka tafi yan sanda suka bar mu muka mun isa daidai da aka kai wa mai premier minister muhari ana kiran wajen sunan shi markazin a nan ne an ta'adda an bazo da suka sai wuta suka ce motocin su ga da mota goma sha daya mai ɗaukar mutane saba'in hakan nan muka je gefe aka ajiye mu suka zo su caje mu suka ɗauki direbobi tara biyu suka gudu a ciki da akwai direban ya gudu a cikin mota tun karfe biyar ba mu muka samu kanmu ba ya lafa sha ɗaya a sha ɗayan ma a lokacin 'yan sandan kamar su ka zo baccin mun yi hawa hudu da biyar aka dosa buga dosa buga da 'yan ambazonia, har karfe ɗayan dare zuwa biyu sannan muka samu kamu. alhaji ali shi ɗaya ne daga cikin masu fada aji a bangaren na 'yan awari kuma a cikin jam'iyyar nan ta adawa sdf wanda ni john furundi yake jagoranta a ƙasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya labarta mini a cikin hirar da muka yi da shi Eh, wato na ji tambayanka da kai mini akan al'amuran da suke ficewa a bangaren ingilishi a bangaren masu amfani da ingilishi a kasan kamaru da je gaya maka wato wannan al'amarin din tun kafin a soma wannan wasan balon muke jawo ma gwamnati ga hankali akan wannan abu da zai iya faruwa a kowane lokaci wato mun dauka kan cewa ba zai yiwu ba wato bangare eh, daya suna cikin bakin ciki bangare eh, daya kuma suna cikin walwala wato da muna da farin ciki wato har ana bikin balo eh, to mun kasance dai muna da gwamnatin da ba ta jin shawara ba ta shawara da kowa kuma ba ta jin shawara dai a kowane lokaci shi kaga cewa shugaban kasa yayin da ya yi jawabin shi na 31 ga watan disamba yake cewa shi fa wato duk shawaran da muke nan wannan ba wani maganin shi bane shi kam je ci gaba da yaƙi je ci gaba da kashe mutane da kashe yan kamaru kamar waɗannan mutane din ba ba yan kamaru bane to kaga in muka bincika shi muka cewa wannan abin da ya faru man na ga kamar cewa wato su waɗannan mutanen masu sun yi wani dan adalci a kwarai da gaskiya ai da kashe su ma suka yi amma su zauna su tuɓe yara tsawon minti biyar minti goma ga cewa babu waɗansu 'yan sanda muna daga cikin masu cewa wannan tashin hankalin koko wannan yakin da ake a kowane lokaci da bangaren ingilishi nan wato eh, shi gwamnatin ndpc nan wato suna daga cikin waɗanda suka haɗa wannan yakin bangare-bangare wato gaba-gaba eh, suka haɗa wannan yakin saboda cin kuɗi da zalunci da taka talakoki da wulakanta su kamar yadda suka saba yi a kowane lokaci baya ba mu mamaki a ce muna eh, gwamnati sun san abin da yake faruwa a kowane lokaci sun shi na kwarai da gaske. Na yi kokarin jin ta bakin jami'an tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru amma abin ya faskara Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Awal Garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gobe ne a 29 ga watan janairu shekarar 2022 za a koma gasar nan ta kwata final bayan su da kasashe guda takwas da aka yi a cikin goma sha shidan da suke fafatawa na neman hayewa zuwa kwata final din a makon da muke cikin nan a halin yanzu dai kasar jamhuriyar kamaru za ta buga ne da kasar gambia amma wani matashi mai suna muhammadu kuma dan taka leda ne ya yi mini karin haske kan yan wasan kasar jamhuriyar kamaru da kuma yanda yake gani ganin cewa za su iya tabuka wani abin ku zo mu gani ina eh, ganin cewa kamaru za ta danki gambia domin 'yan kamaru suna da kwararru 'yan wasa fiye da gambia buga da ƙari kuma kamaru kuma ta iya kuma buga wasa fiye da ita gambia to yanzu kana ganin cewar 'yan ah, wasan ƙasar kamaru ah, za su kai labari tun da wani ƙananan ƙasashe suna iya kawo musu cikas eh suna kawo musu cikas domin duk 'yan wasan da suka zauna sun zo domin su su ma kansu su dauki wannan kofin kowa da kowa na kokarin wasa ne da duk iya karfinsa da ga cewa ya ci dole kamar ya ci samu dan matsaloli kam eh, to gaskiya yan kasan kamaru kan kowa da kowa kan zai munna da wannan kuma kowa zai ji daɗi kuma zai nuna kuma munnansa da wannan kofin da za su ci fata na shine kan wannan wasan kan da aka gama shi kamaru kuma ta ci shine kowa da kowa kuma nuna murnansa ya nuna kuma farin cikinsa da wannan kofin alhaji shaibu dan kasar tarayyar najeriya ne mazauni a kasar jamhuriyar kamaru shi kan ya dora alhakin komawar super eagle gida laifin sabon kocin ne wanda yake bai yi abin da ya cancanta ba domin kasar najeriya tana da zaratan yan wasa ga abin da ya ce rashin nasarar da muka yi ya dogara ne ga shi coach din da ya dan kuskure wurin hada yan wasa dan daman can farko shi wancan kunda kura shi hada wannan ekip din ya haɗi mai kyau wani gaske yara ne masu kyau masu kuzari to amma da aka zo wannan tafiya sai kasance wannan ya yi wa'insu irin shirye-shiryen da gaskiya ya dan kuskure kaɗan aka samu miskila ce sa da an bar wancan ma kucin yanzu baturan nan ya ci gaba ko kuma shi wannan da da yadda iya haka ba da yi ta farko da wanda ke su sabon za su samu karfin gwiwa in suka yi wasa tare da shi to duk wani basiran bai zo mashi shi coach din ba bai yi ba da ya yi nagi ganin da Najeriya ta samu nasara da ta kai matsayin da ita za a buga final ba ma kiman taɓa kofi eh to ai shi ne ke faɗa da rashin shigan shi gaskiya kawo mana illa saboda shigan shi kwarjinin shi a gun shi wurin sauran in yaran wasa zai ba su ƙarfin gwiwa da sauransu ai shi da mun ɗauɗin wasa lanko shi ba wani yi wasa da kyau ne ko dan ya ci gwa a'a dan ya ba su sauran yaran matasan wato sai an muna tare da wani to da sun samu karfin gwiwan da za su kuma zai iya ba su wasu dabaru na kwallo a ciki da ita da wasanni da za su samu su ci wasa. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To a gaida Awal Garba yanzu kuma sai labarai a takaice. To baban da takaice shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Juma'a cewa amurka da kungiyar nato ba su magance damuwar moscow ba a wannan damarwa a kan ƙasar ukraine kremlin ta ce kalaman na putin ta wayar tarho tare da shugaban ƙasar faransa emmanuel macron yana kalubalantar matakin diflomasiya da ƙasashe yamma ke ɗauka cewa matakan ba su duba damuwar rasha ba a kan faɗaɗa ƙungiyar nato da hana jibge kayan sojan ƙawancen a kusa da iyakar rasha da kuma kasara ayyukan dakarunta a gabashin turai jami'an amurka da nato sun yi watsi da waɗannan bukatun amma kuma sun ba da ɓangarorin da za a iya tattaunawar a kai ita kuwa ƙasar china ta zuba ido ne tana kallo tare da sha'awa game da takaddama da ke faruwa tsakanin rasha da ƙasashen yamma a ukraine girke sama da sojojin rasha dubu ɗari a kan iyakar ukraine yana ci gaba da haifar da damuwa tsakanin ƙasashen cewa kremlin tana shirin aiwatar da gagarumar mamaya batun da ita rasha ɗin ta musanta kasashen na yamma sun yi barazanar kaka ba manyan takunkuman tattalin arziki idan moscow ta kai mamaya a kan ukraine a ƙarshe hukumomi a kasar malawi sun ce akalla mutane goma sha tara sun mutu kana sama da wasu ɗari sun samu munanan raunuka a cikin gundumomi goma sha biyar bayan sama da mako guda da aka samu ruwan sama kamar da bakin kwarya da kuma ambaliya mai yawa shugaban hukumar kawar da bala'i ta kasar malawi charles kalimba ya faɗa a jiya alhamis cewa ana buƙatar abinci cikin gaggawa ga mutane da suke zaune a sansani ya ce hasashen da hukumar hasashen yanayi ta yi na nuna za a shiga wani yanayi mai yawan ruwan sama wanda hakan ke nufi za a ci gaba da samun ruwan sama kamar da bakin kwalliya kana mutane suna buƙatar inda za su zauna amma ya ce ana buƙatar abinci fiye da matsugunan domin bai wa mutane da ke sansanin to masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku jo su abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babu ko makeri da yake na gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.